بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آية 30 da tara suratu al-baqara ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila wato ɗiyan bawan Allah Wadkuru na amati yallati an amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda ni gare ku Allah ya yi muku ni'ima to ku tuna da ni'ima don tuna baya yana sa mutum ya yi godiya ga halin da ake ciki to ku tuna baya ga ni'ima ta Allah ti amtu alaikum wadda ni ni'ima da ita gare ku wa hudu ahadi kuma ku cika da alƙawari na ofe ba ku, to mu wuce nan hmm. man na wa zai saska musa liƙaunihi aya ta hamsin aya ta sittin wa izistas ka ka ambata sadda musa ya nemi a shayar da shi ruwa ga mutane nai wakunna sai muka ce a darabi a sakar hajara ka sa abin nan a sandarka ka bugi dutse sai ya sa sanda ta yi bugi dutse Husna min ashirar ta aina sai korama goma sha biyu suka bullo daga wannan gulbin daga wannan dutse sun ka zubo kada alima kullu unasin mashrabahum hakika ko waɗanne mutane sun san inda suke sha wato ko waɗanne mutane sun san wurin da ya kamata su sha ruwan kuma sai suka sha wannan shi a sanadiyar rabuwar haɗin kan bani isra'ila saboda tun daga wajen abinci wani bai yadda da wani ba kada alima kullu unasin mashrabahu kullu muka ce musu ku ci abinci washrabu ku sha abin sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta sawfil adi mufsidina kada ku yi barna cikin ƙasa mufsidina kuna mabannata wa izkultum kuma ku ambata sadda kun kace ya Musa lan nasira ala da amin wahidin mu ba mu iya hankuri ga abinci guda wato kullum abinci guda saboda daga sama Allah ka sa ayi abinci a kawo musu almanu wasalwa suka ce to ba mu iya hankuri ala da amin wahidin akan abinci guda abinda muka so fa da ulana rabbaka kai muna addu'a ga ubangijinka fada lana rabbaka ka roƙa mana Allah ubangijinka ya taimaka mana ya kurji lana min matun bitul adu ya fisuwa mana abin da ƙasa take tsirowa da shiya min bakaliha na masu sayi ƙasa irin su doya a dankali da rogo da gyada mai kwaya ɗaya da mai kwaya biyu da dai ire-iren duk abin da ka sayi ƙasa wa qitta'iha da masu abin nan a kulhatta wa fumiha fumi kuma masu duma irin duman nan da ake dawawa kun san har da daidai ana dawa shi bai kosa ba wa adasiha da adas shi adas sunan wani abinci na abincin mutanen sudan kenan wa basaliha da kuma albasarta domin albasa tun daɗewa tana da muhimmanci da ita da tafarnuwa ga dahuwa abinci Kala sai musa ya ce musu alaihi salam a tasabdiluna alladhi labihuwa adana kuna neman musanya da abin da yake karami bin labihuwa khairun da wanda yake alheri ya kuke neman musanya ku ba da abin da yake alheri a baku wanda a karami domin abincin da kuka nomawa ba ɗaya yake da abincin da Allah ka aikatawa da kai ne ba suka ce mu dai abin da muka so a yi mana kenan 'yan ana so mu bi aka ce to babu layi ebe eh, do misiran ku sauko gari ku sauko misiran wato daga birni ku hito daga birni fa inna lakon masu alto duk abin da kuka roƙa za a baku domin sha'anin noma daji aka yi ne to ku hito daga birni noma ba a yi ne cikin gari ko ƙasa tana da kun kaga suna noma cikin gari ƙarancin hilina da kuma wata wayewa da ta shigo su amma in ba haka nan ba a noma cikin gari daji aka zuwa kowa ka son shi noma daji ya ka koma sai ko suka baro gari suka koma daji wadda ba alaihim wadda an ka sanya musu kaskanci wal maskana da alamar talauci ga kaskanci ga alamar talauci duk inda ka ga manomi in dai mai noma na da kai ne kana ganin waɗanda alamomi gare shi e ba wai don wani abu na ba a wannan aikin na inda duk mutum zai yi shi sai ya sa kaya wanda ka nuna alamar kaskanci da walaƙanci, in dai mutum noma zai don ba mai sa babbar riga irin tashi ya ya da ita ya ɗauki karni. ko ya samu taguwa mai kyau ya yi guga ya wanke sannan ya ɗauki karmi sai dai an bibi tuhon da ya a lalace mai alama walakanci sai a sa to shi na kawai abin da aka nihi kaskancin da aka samu su da walakanci wa ba'u bi gadabin min Allah sun ka dawo da hushi daga Allah domin Allah ya hushi da su duk wanda Allah ya ba ya ce Allah ban son wanga ka bani wanga ya yi jayayya da Allah akwai alamar ƙasƙanci daga Allah Allah gare shi dalika abin da ya sa aka yi musu wannan ko kuma suka yi wannan da annawan kanu ya furu ne da ayatun lai domin sun kasance suna cewa da ayoyin Allah wa ya katuluna da suna kashe annabawa da gaira haƙi ba tare da haƙi ba to duk ko wanda ka wanga aiki ko mi ka gane ciki cikin ni'ima bai tabbata saboda haka suka ce su dai a ba su kayan walakancin su wanda suka iya ciyar da kansu kamin wanga abin na girmamawa a doke shi don babu da ra'ayi wanga ya tabbata suna suna abin nan ma ayoyin Allah suna kashe annabawan Allah da masoyan Allah kuma Allah ya ci gaba da kawo musu abinci da sama gaskiya sun san bai yiwa to hangen nesa na son kai ko san yahudawa na da hangen nesa suna iya tsarin abu zuwa shekara 200 a cimma nasara su fara tsari ne tun yanzu zuwa shekara biyu nan gaba za a cimma nasara wayanda sun ka tsara sun ta yi ɗiyansu sun ta yi jikokin su ta wasa na a cimma nasara to zalika abin da yasa duk kuma suka yi wannan shirin jama'a sau saboda sabon da suka yi wa kanu ya taduna sun kasance suna ketare haddin shari'a duk wanda ka ketare haddin shari'a ni'imar da Allah ya mai ba ta tabbata Innan ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani kamin zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina hadu da wa'anda sun kai yahudanci kamin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsara da wa'anda suka yi nasaranci kamin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wasabiina da wa'anda suka karkace suna bauta wa mala'iku kamin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su man amana billahi duk wanda ya imani da Allah yanzu wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira yanzu wa amila ya yayi aiki na kwarai yanzu wallahu ajruhum inda rabbihim suna da ladan su wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba duk da yake sun yahudanci sun yi nasaranci sun yi sabi'anci idan dai yanzu sun yi imani sun kai sun imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki na kwarai to za a ba su ladar su kuma za su ji tsoro ba ranar da ake jin tsoro ba za su yi bakin ciki ba lokacin da bakin ciki yake wa zana mi mithaqakum ka ambata su bani isra'ila lokacin da muka rike alƙawarin ku ku tuna ya ku bani isra'ila warafa na faka kuma dura mun ka ɗaukaka dutse daura da saman kanku don an yi su karbi a taura sun ƙi sai Allah ya ce a tallabo dutse aka tallabo an ka kawo daura da kansu an ka ce ƙasa ya yi wa duk wanda ya yi tsaye yana kwalar kai ne sai suna ƙara dukawa ana cewa sujuda za ku yi suna ƙara duka dutse na biyo su ba dutse bai rabe da su ba sai da goshinsa ya kai ƙasa sai ya tsaya da nan sujuda dole ta suka yi to da goshin ya kai ƙasa sai sun ka da goshin gehen dama gehen wani kuma na kallon duci sama ba wai goshin sun ka aza duka ba su kallon duci ba sai sun ka aza goshin gehe ya yi sujuda gehe guda yana kallon duci sama Allah ya ce ku zuma ate na ku miƙuwa ku karbi abin nan da muka ba ku da ƙarfi ku karbi littafin nan da muka ba ku duk watan da ƙarhi sosai wato kai da himma warkuru ma fi ku karanci abin da a ciki ne ku yi aiki da shi la'allakun tattakuna don ku kare kanku daga azaba kun ga abin da ke kare mutum daga azaba riko ga littafin Allah da ƙarhi da karantawa da aikatawa da abin a cikin littafin Allah wannan shi ka taimako mutum ya gama lahiya da duniya la'allakum tattaqu wa zuma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi ku karbi abin da muka baku da ƙari sosai wato da himma ku karanta abin da a ciki ne la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga azaba summa tawallaytum min ba'da zalika sannan kuka juya baya bayan wannan bayan mai wannan alƙawari da ku kun karba kun yi sujudar daga ba sai kuka canza falawla fadlullahi alaikum ba don falalar da Allah ya gare ku wa rahmatu da rahmat da ya gare ku wala kuntum min akasirin wallahi da kun cikin masu asara yadda kuka yi Allah ya yi alƙawari da ku kun ka tayar yace ba don falalar Allah gare ku ba don rahama Allah gare ku da kun cikin masu asara ku lura da kyau ya alƙawari da Allah a tasuwa hitina ne Allah ya ce ba don falala Allah ba ta haka alkawarin gada kun yi sun matawallaitun min da zalika bayan an yi alkawari da ku kun ka jiwa baya kun ka tadda alkawari ba don wannan falala Allah ba da kun zan cikin masu hasara ai kun san wasu ire-iren ku sun yi haka da kun ga kuma abin da ya same su wala gada alimtum hakika kun san bi na ata domin ku bistabti nan da sun ka ketare haddin shari'a cikin ku bistabti ga kamun kira na asabar ai kun san wara an kai musu kaga aka yi musu fa kunna lahum kunu qiradatan ce musu mun kai ku zama birai khasi na kasantattu to wannan azaba fa ji annaha na kalal lima bayne dai mun sai wannan ta zama azaba bayyananna ga mutanen wannan lokaci wa ma kalfa da mutanen da a bayan wannan lokaci wa mau'izatul lil muttaqin kuma ya zama wa'azi ga masu takawa ai kun san wannan to ku fala Allah da rahama Allah ita ta hana Allah shi muku da yawa wa'ancan ai kun ga wa'ancan bai musu jinkiri ba to haka nan saba ma Allah yake wato ko ta ina Allah na iya kawo mutum azaba idan mutum ya saba mai ko ta ina yana iya kawo mai azaba saboda haka yadda kuka iyawa duk ku yi gurgudun da kuka iyawa duk yadda kuka iyawa ku yi gwargwadon yadda kuka iyawa amma ku kauce ma saba ma Allah subhanahu wata'ala saban Allah hitina yake kawowa kun gani waɗanga da aka ce kasu saba sun ka saba sun kai kamun kiyin rana a sabar bayan an ce musu a shi jima sai sana'ar su ta sarkanci sun ka ce ba su jima'a rana aka ba su wadda ba su aikin komi cikinta sai ibada aka ce to wace suka rana suka so ta zama kanan sun kace asaba an kace an ba su to ba su aikin komai sai ibada sai ki ya to musu gaban da Allah sun ka kama kamu ne sun ka zama dare kowane wani da marice ya yi gida nai gashi ya zama biri ya tawo inda mata ta ta tsinki biri sai ta sheka yayo wajen ne sai ya buga kyalluwa ya ga biri uba ne na ku ya zama biri Allah ya ce to mun sanya wannan ya zama azaba ga mutanen wannan lokaci ya zama azaba ga mutanen bayan wannan lokaci ya zama wa'azi ga masu takawa wato abin da aka ya zama wa'azi ga masu takawa wato in ya zama wa'azi abin lura gare su sai su kauce ma hanyar sabo saboda shi sabo ga abin da yake kawowa to su kauce ma hanyar sabo don kan wannan abin ya same su wannan shi na aka ni da ibra wa iz qala musa li qaumi ka ambata kuma an ƙara waccan kissar ka ambata sar da musa ya ce wa mutane ne an kashe wani mutum zamanin annabi musa ba a san wanda ya kashe shi ba shi wanda ya kashe shi ya ta ya yi ƙara abokan wannan da an ka kashe wanda ya san su za su kai su za su yi ƙara su bido haƙƙin dan uwansu tun da abokinsu na an ka kashe to shi ko dan wane na ya kashe shi sai ya kai su ƙara kotu kun ga ya kawo rikicin da da waya a gane shi ya ce haƙƙin ɗan uwa ya kabiɗa daga wanda ya kashe mai ɗan uwa to tun da ɗan uwa ne na da waya abin nan bai kayi ba suka zo wajen annabi Musa suka kawo mai ƙara annabi Musa ya yi addu'a sai Allah ya ce su yinka saniya Musa ya ce Allah ya ce wa kala Musa li qaumi ka ambata sadda Musa ce ga mutane ne inna Allah ya amur ko an zo bakara hakika Allah yana umurnin ku ko yanka rakuma kalu suka ce a tattaka zana huzuwan Musa kana riƙo mu abin izgili ya za ka ce raƙuma ba wai yadda eh, abin na maraƙa ba yadda abba sai a yanka maraƙa ba amma bai ce maraƙa iri kaza ba shi na suka ce ya za ka riƙe mu abin izgili kala a'udhu billahi ana kuna min jahili jahilin yace na roƙi Allah ya tsare ni da in zama cikin jahilai domin jahili shi ka izgili da mutane da ilimi ne wanda duka izgili da mutane ne ga ilimin da an ka bashi shi aka ce majahili to ya ce ina roƙon Allah ya tsare ni kada in zama cikin jahilai to sun ka tabbatar da Musa gaskiya na yake ni raƙo marikin ga Allah ya ce a yanka shi a marakar ga Allah ya ce a yanka ta kalu sai suka ce to dama addu'a yayi ga Allah sai Allah ya ce a yanka marakar sai suka ce to ka sake roƙo na shi Odu na rabaka ka koma kira mana ubangijinka yo bayyin lana mahiya ya bayyana mana ita marakan nan kaka take tsohuwa ce ko yarinya ce don akwai maraƙa yarinya akwai maraka tsohuwa akwai maraka wadda ba yarinya tsarai ba ba tsohuwa ba kuma tsakiya to haɗa mana wace ita? bayan ya yi addu'a ga Allah ya faɗa mai ƙala sai ya ce musu inna hu ya kuli shi Allah yana cewa innaha ƙaratun.' ita wannan saniya ce la faridun ba ya ba wala bikirun ba budurwa ba A wanan bai na zalika tsakiya da ita ba ba ita ba tsohuwa ba ku ta ku yi abin an kasa ku fafa aluma tu'maru ku ta ku aikata abin da aka ba ku umarni kalu sai suka sake dawa suka ce ud'u lana rabbaka mu dai ka roƙa mana Allah ubangijinka ya bayyana lana ma launuha ya bayyana mana menene ta. mu dai ka roƙa mana ubangijinka to yanzu mun ji shekarunta to launin ta muka so yanzu mu sani Baka ce ko hara ce ko ja ce ko wake-wake ce ula lana rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka yi yubayyin lana ma launuwa ya bayyana mana an launin wannan dabbas. ƙala sai ya ce to ina innahu kuli shi Allah ubangijina na yana cewa kuli ina ha bakaratun shi yana yara ko maraƙaci safara'u ja faƙiyar launa wadda adda tataccen launin ja launin ta ja ne kuma tataccen launin ja kuma ta cika fatarta da ƙiba ta surrun nadiri na duk wanda sun ka kalle ta tana ba su sha'awa duk waɗanda sun ka kalle ta tana ba su sha'awa don ba ta da rama ba ta da aibi ko wani iri suka ce to mun ji jarra kuma kuma mai kiba wadda bata rame ba to har yanzu muna bida ƙarin bayani akwai shanun noma akwai shanun da gida suke ana kiyarsu wace iri ta cikinsu ƙaludu ulana rabaka, ka roƙa mana ubangijinka yi bayyana mahiya ya bayyana mana wace iri ta cikin wanga ɓangare ta noma ta ko ta gida ta innal baqara tashabaha alaina lalle maraka ta rikita sai mashabaha gare mu don akwai ta gida akwai ta daji wanda aka kiyo amma wannan tambayoyi da muka yi ma wa inna insha Allah la mutadu mu in Allah ya so za mu shiri wa inna insha Allah la mutadu mu in Allah ya so za mu shiri Musa ya koma ya roƙi Allah Allah ya faɗa mai kala hu ya ƙuli shi Allah yana cewa innaha baƙaratun, ita wannan saniya ce la ba horarra ba ba shanuwan noma ta ba tasirul adda wadda ka tonon ƙasa ana bugunta tana shagar ƙasa da galma wala ta fikir harsa ba saniya ce ba ba saniya cikin san saniya wadda ka jan ruwa to ba ba ta ban ruwa wanda ba a ban ruwa da ita musallamatun duk jikinta lahiya lau yake ba ta da tambu ko guda lashe ta biya ba ta da wani launi cikinta in ba wannan launi na jaɗin nan ba shi dai an gare ta to suka suka zanna suka yi tunani sun ka ga babu wata tambaya da ta duk tambayoyinsu sun shi kalu al'ana Je da haqi suka ce yanzu kan kazo da bayani na gaskiya cikakken bayani na gaskiya shine bil da gaskiya wato bayani na gaskiya fa wa sai suka biye suka dudota sun sai ta da tsada don wani yaro sun ka iski mai biyayya ga uwa tai mai ladabi da da'a ga uwa tai sun ka ce suna suna tayya sai sun ka gane da ita daji yana kiyo sun ka ce mai suna son raƙo magana sun ka ta cika sharuɗa ya ce to shi maraya saniya ya ce shi na ga uwa ta shi ɗai yake don haka babu abin da zai ce musu sai a ta inda uwa ta an ka ta inda uwa ta uwa ta ta ce to ana sai suwa muku amma da sharaɗi ina aka haɗe ta fatarta da gashin fatar a aza su ga ma'auni bakin nauyin su iyakan nauyin zinarin da za a ba su da kuɗi saniyar zake tana sayan saniya ɗari ko dubu sun ka ta don sun ce in sha Allah don duwa da abu yake da wahala ya kace sha Allah ana tsammanin yayyu